masu albarka yau ga mu a wata gaba mai matukan muhimmanci wannan gabar ita ce abin da muke ta lalube muke ta nema a wajen allah shine biyan bukatu da za a ce kasar nan gaba ɗaya da muke cikin fitina yanzu kowa ya san wannan hadisan kuma kowa ya aikata shi kuma kowa ya yi ƙoƙarin ɗabbaƙa shi shi wannan hadisi wallahi da mun dace da mun samu taimakon allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da dare ya yi zai kwanta ya yi alwala ta kwanciya bacci ya ambaci sunan Allah lokacin kwanciya bacci ya ce manta ta'arra min laili a wata ruwa ya manta ta'arra min laili Ya yi wata falkawa da dare falkawan nan da yi shin zai je ya rufe gida ne agogo zai duba bauli zai yi ba haya zai yi me ya ta da shi juyawa zai ko me ya halkar da shi yi wata falkawa cikin dare da ya falka yana farkawa sai ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma ghafirli ya faɗi wannan kalmar to manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce duk abin da ya roƙi Allah a wannan farkawa Allah zai bashi in kawai ƙarfin hali ya tashi ya yi sallah na fila raka'a biyu ko hudu ko shida ko wani abu makamancin wannan Allah ya karbi wannan ibadar tashi jama'a muna da bukatu kwarai wajen Allah mutum ya cika wannan ka'ida ya yi alwala ya kwanta bisa tsagin shi na dama ya kwanta da sunan Allah ya abin da Allah ya sauka masa na addu'o'i sadda zai falka ko mu ya falkar da shi farkon dare ne tsakiyar dare ne karshen dare ne ya tashi yana farkawa ya wannan addu'ar to in har zai roki Allah wata bukata in dai ba ta saba sharuɗan roƙo ba Allah zai biya masa wannan buƙatar ashe muna da buƙata ƙwarai yan uwa musulmi muna son mai nan mu addu'a mu roƙi Allah ya ba ƙasar mu zama lafiya muna son mai mazur'a mu addu'a Allah ya shirya mana su muna son mai yan uwan mu masoyan mu muna son mutanen da suke mana wasiya da addu'o'i wani a saka cikin addu'a ina da damuwa duka waɗannan matakai ne masu matuƙar muhimmanci in mutum ya sami damuwa to a cikin irin wannan halin ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana falkawa da dare falkawa kwanciya baccin da ya kwanta cikin tsarki ma'ana da alwala da kuma cikakken ambaton sunan Allah sannan ya farka din to in yi wannan addu'ar ya dace in yi wannan addu'a ya samu gamdakatar kuma Allah zai karba masa wannan addu'o'in nashi saboda haka yan uwa kada mai sakaki haske mai ne gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.